أشياء غير الحديث الأول عن صلى الله عليه وسلم ما ينشا وكم شاعر ميلادية بتجيب من شاعر ترى وإن مجلس الإمام المهدي من الحديث ما أراد مشاقا رجالا من الله من الخمسين الثمانية ثانية أسماء بنت يزيد بن الحسن رضي الله عنها بنت أبراهيم شيء قال في تابع في من في طاعة الخمر درس حديث من الشاعر رضي الله عنه رمضان نجيب ليه وتزوجيه نجيب ليه كل خمسين أسماء يجي لقادة لأن أسماء بيد يجي ومن تكي أتباع مترجمة تحت ومن مديرة قالت تكي مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أسراب لي مر دين النبي صلى الله عليه وسلم من زال سما يا وجهي وعلى في دوار أسرار لي الحال إن وصماتا وأماتا أسرار لي وأن سؤولنا نسي التراب جمع من الشرب الشرب شيني ساعة وربنا أترابا لأتراب اليمين sannan in ruwa kai ke na fada yana cewa aqilatu atrabil laha لا جميمة ولا ذات خلق إن تأملت زعما أتعب سوي فسلم علينا في أن لا صلى الله عليه وسلم سلم وقال يشي إياكن وكفر المنعمين أو تلواية وكفر المنعمين وتقوم على من ستشيزي زي إليوا وكفر المنعمين أتي وكفرا منعدين ما يرد أن شيء إياكم كشيد وكفرا منعدين بدجي ريما ورد أن تسكي مقلئا بدجي ريما ورد أن تسكي مقلئا سوى يتقى مسلمين ما مزا جنس مزا سمع يتي مصحك وكنت من أدرئهن على مسألتك ذات ماو تشكينا دي دي تشين ما في ان صلى الله عليه وسلم كان باي شيني اجرا فقلت يا رسول الله وباق الصرام المنعمين يا اسم الله ليه بجري ما نعمة وانا ده كتير ني أكي شيء ما بجري ما ما سنعمة قالت يا لعل إذا كنت تقول ألمتها ɗayarku takan daɗe a gidan babanta ba ta ba aure ba ba ta samu miji ba ai batu shi ne mace ta zauna a gida ta daɗe ba ta da miji shi yasa ake cewa ake cewa abin nan al'ayyimmu al'ayyimmu masu sun yi al'ayyimmu al'ayyimmu a haƙƙu ne na cihamin yabiyu wata riwayar al'ayyimmu su ta'amar والذكر بالسادة وعتد تتبع أو غيت بك تسأل أيامي الطيب الشيء أه؟ لا أغباطنا شنو أي ما ما عتد تتبع ولا عدنا تتدفي وبتسامو من شبا وشيني تطول لعل إذا كنا تطول عيمتها بين أبويها سيكتب تخندد عبوين إياه أنت أجده فتسامم جيبا ثم يرزقها الله زوجا لكن نوم كما شيء ألا يبات مجي ويرزقها منه ولدا كما هل سحيب ألا يعزل فاتة حيب دشي فتغضب وجهها نتيتي بشي يقام باتا متعه فتقفع سيكو تيتا بيدري الراكيبي فتقوم بكيتا شيء ما رأيت منك خيرا قط <laughs> كيف تتلقى قوة اللي هي مكتبة من الله حقا ما في ينسك ما تاتي قوة شيء shine shine manzo sama ya muku gargadi yace kunna wa kufran al-munafiqin kashedin ku ina muku kashedi wa kufran al-munafiqin da bijire ma ni'ima waɗanda suka muku ni'ima ai ni'ima ce a aure hmm? wannan riwayar haka ta zo mali ya kawo ta eh, al-imamu ahmad ya ruwaito ta eh, al-imamu abu dawud ya ruwaito ta الإمام الترمذي يا أبوي توتا الإمام البخاري أشهر الأدب المفرد يا أبوي توتا ابن ماجه يا أبوي توتا في بين رواية الإمام أحمد أشهر المسند الرواية الإمام البخاري أشهر الأدب المفرد سوني هو عند تكذود بيان شكتي الإمام أبو داود الإمام ابن ماجه الإمام الترمذي كافي ابن ماجه سوسي سكر ويتو a matsayin riwaya ce wacce kawai take bayani akan sallama da manzo Allah sama ya musu amma wannan bayanin na iya kunna wa kufranul munafiqin sai ya zama eh, su ba su ambace ta ba da ka al-Imam Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad ya rawaito wannan riwaya sannan kuma al-Imam Ahmad shi ma ya rawaito kafin riwaya da take cikin eh, abin nan take cikin al-Adab al-Mufrad شعر ابن شوحة حوشم شعر ابن حوشم شيني على ماجر أتباع بنت يزيد ابن الزكي شيني شيني رواية عوزنت وطمان ما يسمى هنا ده مجندن وعد مدى شعر ابن حوشم يسمى يسمى يسمى أشم مصنع جنسة شيني يدي مدى رواية يكي شيوان سميت أسماء ناجي أسماء بنت يزيد ابن الزكي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوشي أما سلاشي وعصبة من النساء قعود أقوى جماعة كماتا سنة دوني قال بيده إليهن بالسلام كما نصب يمتحك لحن السلام عليكم فقال إياكن كفران المنعمين الرواية الإمام البخاري أسمع أدب المفرد باب شد أكلمك باب شجع كفع باب شجع عيني باب نعيمي ومنعيمي عن عمل إن إنعاما وانتم قلع نعم ينعم تنعيما انت شيء رواية بشمال يقاد عشي متاف وانا رواية لكي ترمسا وانا دي سنة سنة لدب المفرد مع الإمام البخاري قالت إهدا كن نعوذ بالله قالت إهدا كن نسي وتلك الشيء في تشيء kun ga anan ba zai ba ba ba asma'u ce sai magana ba tace na'udhu billahi ya nabiy Allah min kufranihi anillah ya ma'aikin Allah ya annabin Allah muna roƙon Allah ya tsare mu daga kafirce mu ni'imar Allah gujire mu ni'imomin da Allah ya mana qala sai mun da ce bana inna idza kunna taqulu aymatuka kai tsayen ku ta kan dade a gaban iyayenta bata samu miji ba kuma tagdabu da gabgata bayan mijinta ya aure ta wannan kawai sai ke fushi فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط ko an tsaftawa da bismillah tsaftawar ilmi ko sau daya ban taba ganin alheri daga mijin nan nawa ba ذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعم ومنعم wannan bijire ma ni'imar Allah kenan kuma bijire ma ni'imar wanda suka muku ni'ima kun ga manzon sama nan yayi ma mata ta keji asba'u bint yazid radiyallahu anha ta waito cewa mace idan tana son ta samu albarka a duniya kuma ta je ta zauna lafiya a lahira ta zama cikin yan aljanna to sai ta zama ba ta cikin waɗanda suke bijire ma ni'imar da Allah ya musu a ƙarƙashin mazajensu a aure ta ni'ima ne ta zo ta haihu nema ne a ciyar da ita a shayar da ita a tufatar da ita a ba ta masauki a rika mata abubuwa ma da suke na ihsani duka wannan ni'ima ce amma sai ta bijire wata ranar ta ce ma ra'aitu minka khairan haqqu ko cin da nake da kai ko so daya ba wani alkhairin da ka taba mu gani na ta ba ku labarin wani yau na da matar shekarun su goma sha biyu a hannun shi ta yi ta yi ta yi NCE ta yi digiri ta yi master ya neman mata aiki ko kuma ba ta da lafiya har ƙasashen waje ya je da ita ya kai ta ƙasashen waje wani lokaci ma'aikacin gwamnati ne sai ya zama zai da kuɗi ba za ta je asibiti sai ce mata ta ranta ita kuma ta samu aiki babban albashi take da shi ran nan sai ya aure ya ƙara mata ta biyu ya dawo kin zai ga an ajiye musu su zungure da ya da a kan teburinsa na karatu da zai ba ya zuwa an yi tashin don wasu da safe ne wasu miliyoyi ne tambaya na ne hadda account number ga shi nan na banki ga lambar banki nan a sa mata ce na ne ce yi kudin da take ranta mashi ne idan ba su lafiya su ce mun biyar ta ce sai suke ya ba ta kuɗi za yi shi ba ya da shi ne suke rubuta duk abin da nake kashewa tana sai ba ta ce ya biya kuma da ta caji yadda sai ta ba da lamba su ɗin mai babanta babanta ko kuma fesa ne na jami'a ta ce a cikin akawunt ɗin account za a sa wannan kuɗi miliyoyin kudi tana tarawa sai tana lissafi kuma ita ce fa an fakat ala nafsiha أنفقة المال على نفسها لا على غيرها في تشيك أمفاني لكتا يقال هنا المثال لنا كفران المنعيمين يعني كفران المنعيمين فكأن لا ملوك تنسى أحد الشيخ فكأن لا ملوك تنسى يدبي الجدس يا إياك وقدن مدة سكي أعرف سنتر ألا ملوك تنسى إذا كان الملوك تنسى وقدن كما يتلاقى ونن سيفم يكي داخل شيوا da wannan rashin godiya wanda ka ba ɗaya suka ke ba kuma tabbas karatu yana musu tasiri domin ga shi nan manzo zama ai ba ba da labari bane kawai haka shi iya kunna wa kushanul mu'mini har ga manzo sama yana hakun annabi yana hana shi ka shaidun ku da ne ma waɗanda suka yi muku ni'ima Allah shirye mu da su gaba asma'u wal jihad fi sabilillah ta'ala asma'u bint yazid كما إن زهاد بسيمة مسلم اشترك رحمة الله تعالى في معركة يرمو عن يرمو هاي كاري كابا دقود هو أياكم دا أخيش لا عن يرمو يا أوقن دا أخيش بأكل معارك بلاد الشام وان دا أنشام لبكوس وأبلت بلاء حسنا سمن هاي وطاي أبن برجيوة نيطان شعوة أولا ياكي دا أخينا معارك يرمو معارك بلاد الشام قال ابن كثير العلامة ابن كثير الدمشقي رحمة الله عليه فاهم التاريخ والتفسير ينا شيء وأكل كندن ستتاريخ البداية يعني والنهاية وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم حقيقة مات لمسلمين سنياكي أولا ياكي لأكلنا اليوم وقتلوا خلقا كثيرا من الروم حرسك شيء jama'a da yawa daga cikin rumawa wanda dama ya ce tsakanin musulmi da rumawa wa kunna yadribna min manin hazama min almuslimina sun kasance sukan bugo mutumin da ya tsorata ya gudu daga cikin musulmai suka ga namiji zai gudu sai su tura shi ko ba wa yaqulna jashi aina tadhabuna wa tad'unana lil uludi na za ku tafi ku gudu wa tad'unana lil wa tad'unana lil ulud ku bar mu a hannun وعبدنا أحلنا أحلنا بعراوة العلوم جمع عيج العيج غير العار وده بابا لا غير بشي نسيت مش العيج جمع نسع العلوم حتى دي فأم فأنا شيء مثلا فارسة مثلا فارسة amma nan kabiyatin da ake da turawa suke rumawa to da haka sai su tura su mata kuma sun kun ga a ofis ai haka matan laraba matan ƙurayshawa suka rike ko suna musu da yake suna nahnu su tsari نمشي على النمارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا a zai yi wani. in kuka tafi kuka je yaƙi to ku wajajen mu amma kuka gudu kuka ce ne to ba mu ba ba wata soyayya tsakanin mu da suna zuga suna musu ita. mata suna da wannan daurin a yaki to matan musulmai a yakin yarmu sai suka rika suka rika guduwa sai suka rika tura musulmai waɗanda suke guduwa in suka ga musulmi ya so wanda zai gudu sai su tura shi shin za za ku je ku ban mu da al'uluj ku ban mu hannun uluj hannun gwarawa mu zama mu zama fursunonin yakin su fa iza zajamnahum idan suka kaka masa tsawa la yamliku ahadun nafsuhu hatta yarja ila al-qital sai ka ga musulmi ba yadda ya iya ba ce kuma ya yayi mace ta ta ta turo shi ta ce kai ka koma ba ga ko dan wannan ya koma eh? ga wannan bukatan da rawar da mata suka taka kenan a wannan yakin to shine sai ce amma dawu asma'a Allah anha amma ita asma'u bint yazid رضي الله عنها هكذا أود تتاكع ونصيبها في هذا القتال سلمكما دربا لتسامع والنياك فيقول ابن حجر في الإصابة الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه يا فتاة عشان الإصابة في سبيل الصحابة يشي أسماء بنت يزيد بن السكن حاجة أسماء بن يزيد بير يزيد شيكم جدا تنسكت سكن شهدت اليوموت فاعل ارتياج اليهود وقتلت يومئذ تسعة من الروم في التفش مدى جيب لا تغلب تيوب الله بعمود فصاطحة شنفتت أبنى رمفتت أخي كفامتا فصاط خجاء رمفتت تكفى ودى تكي جتي لتكفى أبنى تلي يطول إيه؟ في تتشري تقلل رمفتت قوزي تتو تنجح وكما أبنى آه، من da دعك sa aka yi هذا ɗauka da shi ta bida ana sai na miji وقال الإمام الزهدي الإمام الزهدي كما يفجأ شمسية وعلام النبلاء وقتلت بعمود خبائها يوم اليموت تسعة من من الروم هذا شيني ديوان أسطاب شيني خباء وعاشت رضي الله عنها لا أسماء تارع إلى دولة يزيد بن معاوية رضي الله عنه حسين تقي زمن يزيد بن معاوية وانتقلت إلى رحمة الله لمن تفتي تقوم ألا مدوك في شكي وبهذا طويت صفحة البيضاء بالتاريخ المجيد لو أنني أكلمك تكدالي كو أنا أصل أجمد تاريخ من هون لزمن درجة ولكن تبقى أعمالها نورا لمن احتدع في دي أي سنتين مسلم فيه وزاد فيها عمسة كهن عمسة ينحك لمن احتدع ورد دي المشينة ولا بخنجم الشيء وتتكتب الشيء جاء تصاعة عباد فنمكم جاء تحين في دجاب انتحك هزوج يس وإذا تصاعة من يمن ينفقوا في قدادين ماذا ها؟ alfasaha asali da ma'un da zai aka fi sani su ne alkhutaba ba za su yin huduba huduba kuma tana bayyana ne fasaha mutum kuma tana bayyana ne a hudubar an ce huduba ana nufin jawabi ba wai huduba juma'a ba kawai huduba jawabi iya jawabi a gaban mutane sannan fasahar mutum take bayyana sannan kuma na biyu sifa ta ashja'a jarumtaka ita ma sifa ta namiji to sai Allah madaukakin sarki ya hada ma وأنه يحلق أنه لبقى كثير عالية جاء بريسا الله أعلم